ga kamar ba mu dace ba kin min hakan ba ki kyauta ba kin ce amana ta ban yafe ba yana fada ni na fada ni. kin ga ko sun so su raba ni da ke ba za su yi ba majinuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema baki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya baya ban saba ba komedi na na kwalla kyalle zuciyarki kamar ta gulla da ma ki so ni kawai domin Allah ha ha ha ha min a ha sada Sanda Sanda Sanda Sanda Sanda Sanda za ka yi in amma ta ce ka bari ka bari na rantse da asamadu idan wani abu ya faru da ammi na rantsi da Allah sai na fiɗe fatarka <laughs> kai da Allah saurara yaro man kaza to ai baka san inda nake ba ballanta naka ce za ka yi min wannan surutun banzan kai saurara listen to me very carefully zan gaya ma abin da zai amfane ka kuma ina so ka saurara sosai zan gaya ma abubuwa guda uku wanda in har ka su za su matuƙar girgiza ka kana jina na farko zan tura ka wajen yakubu aljani wanda ka fi sani da el yakubu wanda kuke takun saƙa da shi ka ce baka labarin 18 january 2012 yadda ya kashe mahaifinka sai na uku shi kuma wannan if you are lucky you are still alive idan ka zo ka same ni sai ka ji ƙarshen labaran <laughs> umar sanda na ammi yaron ke ranar tura ban na gaya muku da ke da ɗan naki hello sanda me oh my god gaba ɗaya ku ne kuma yanzu muka fara wasan <laughs> I like this wall. Na zan duniyan da. Kai. Alhaji. Rayuwar nan fa bata da tabbas. Ka duba ka ga gidan nan da a cike yake da yara masu jiran umarninka. Amma yau ina suke. Ajali ya barka. kuma kafin ya barka sai da ya sanadiyar da 'yan sanda suka kama ka aka tsare ka. yau ina foliyo shi ma ya barka kuma kafin ya barka sai da ya barazana ga rayuwar iyalinka don haka alhaji ka sani duk mutumin da kai sanadiyar shigarsa ta'addanci ko ka sa shi a ciki to fa wata rana sai ya gwada wannan ta'addancin a kanka gaskiya har yanzu a cikin tsoro nake ajiya babba hakika duk mutumin da ya samu mace ki to ya gama da rayuwarsa ke ce rayuwata kin daɗe kina ƙoƙarin yadda za a yi in zama mutumin kirki duk abin da zan ɗauko wanda zai cutar da ni ke ce kike iya dakatar da ni kuma ki nuna min kuskure na akan yin wannan abu zuciyata tana kallo tana ta sani na san akan gaskiya kike gaya min na sani na san gaskiya kike gaya mun Allah ma ya sani amma ina biya ta zuciya ta ne ina daka ta ita don in biya mata bukatar abin da take so na rasa yadda zan yi Allah ya sani ya sani ina nadamar abin da na aikata a rayuwa ina gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya bani ke wallahi zan gyara Allah Allah zan gyara Allah Allah zan gyara Allah zan gyara Allah Allah zan gyara miki Allah Allah zan gyara miki na ji daɗi alhaji da wannan canzawar taka kuma ka sani fa baka makara ba daga yanzu za ka fara iya shimfiɗa ayyukanka na alkhairi har illa ma sha Allah Allah na gode maka ah. wai wai kin san me yake faruwa ina baristan nan baristan nan na tura yara su je su mugun abu a kansa barin dakatar da su gaggawa dakatar da su wai ta ki shiga ne mı? Acaba mı? Sen Sanda. Yakubu Aljan. Na san ka san wane ne Dr. Muhammad Tsakuwa. a ina ka san wannan sunan sannan me alaƙa ka da dakta dakta muhammad tsakuwa mahaifina ne ni ne umar sanda muhammad tsakuwa ranar 18 ga watan januwari 2012 kai ka kashe shi da kai da tawagarku ranar da ɗan sida da ƙasar waje ni ne wannan ɗan na zo ne ka gaya mun a ina zan samu su wayannan mutanen saboda mahaifiyata tana su, kuma tabbas sai na dawo da ita ko ta halin kakan allah yadda barka ji sanda wayannan mutanen da kake ganin su ban ce maka wai a'a babu ni a kashe mahaifinka ba a'a amma a wannan lokacin ni ma amana ta suka ci kuma suka dinga bibiyar rayuwata amma ina son in za ka kashe ni ko ka kashe ni ka bari hukunci ya yi hukunci a kai na kai karata in kai karata zai fiye maka akan ka shiga cikin wata musifar da za ta kara zuwa ta addabe ka ba na so sanda kai yakubu aljan ba wani daɗin bakin da za ka kare min na zo ne ka gaya min inda zan samu waɗannan mutanen na biyu kuma sai na kashe ka yau ɗin nan yanzu nan a gidanka kamar yacce ka kashe mahaifina. Dan girman Allah san da kai hakuri, kar ka kashe min miji dan Allah. Ajiya babba, ina kallon ki uwa mahaifiyata. So biyu ki min irin wannan roƙon. Wannan mijin naki shine ya kashe min mahaifina. Na rantsi da Allah. To bari ga maka tsagaci. A'a tsaye tsaye an gaya masa an gaya masa wa'annan mutanen da kake gani da su wa'annan mutanen ni ma sai da suka ci amana ta shirye nake na karɓi duk wani hukunci hukumar 'yan sanda tana buƙatar su sama cikin sanda babu wanda ya ce ta bashi ko ya tafi da shi sai na kashe shi tun da shi ya kashe mahaifina kar ka haka sanda ɗaukar doka a hannu ba aikin mutanen kirki ba ne ba ka bari mu kai shi gaban hukuma ya girbi abin da ya shuka kada ka aikata wa kanka kuskuren da ka taba aikata makamancin sa baya ba za ku tafi da shi ba sai ya gaya min inda zan samu alhaji bello nur dakata sanda ci ne ka tafi da ni dakata ya isa to ba ni na kowa an ka daɗe shi na arrest him to a ina zan same shi zan baka shawara idan za ka iya ɗauka ka fita daga harkar mutanen nan ba za ka iya da su ba ba za ka iya da su kana hannun su to zan baka satar amsa idan kana so zan gaya maka in dai nur ne ba za ka same shi ba amma ka nemi ustaz yaransa ne zai kai ka linkin har gurin da yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karbo ba nan wuka hannunsa na ce karɓa wula wuka hannunsa idan me wuka hannunsa dan Allah ranka take it eh? take it idiot officer take it I said go dan Allah abuwa <laughs> wannan wace irin masifa ce na ilaha illallah wa wada rasulillah <laughs> sanda ka san ne ka san ka mana sanda kaf garin nan wane ne bai san sanda ba wannan umar wannan dan ustaz kenan yarjejena ne amintaccen yaro na ne duk inda zan je da shi nake tafiya kuma in nema na ma kake ba ganda ba kaga dan ustaz zai kawo ka har inda nake wannan lokaci sunana ibrahim suleiman shugaban cibiyar annur herbal medicine center cibiyar da ta shahara wajen bijiro muku da ingantattun magunguna domin magance matsaloli da suka addabi al'umma na yau da kullum wannan cibiya mu ta shahara wajen magance matsaloli irin na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon hanta ko matsala na rashin aihuwa ko ana samun ciki yana lalacewa wannan cibiya ta mai albarka tana ba da magungunan dukkanin waɗannan matsaloli insha Allah wannan cibiya ta yi fice wajen bijiro da maganin da muke kira masturbation cleanser maganin da ya shahara wajen magance dukkanin wata cuta da istimna'i ya haifar wa mutum ma'ana wasa da gaban ka don ka biya bukata matsalar da ke haifar da kankantar gaba ko rashin sha'awa ko kuma eh, saurin inzali ko rashin karfi ko kuma rashin aihuwa baki daya ko ya tsinke maka mani ko karancin ruwan mani wannan magani na masturbation kiliza mallakin cibiyar anur islamic medicine ne an shirya shi ne an samar da shi tsaf domin magance dukkanin wata matsala ta al'aura masu fama da matsala na ciwon sanyi na mara ko maza ko mata kowanne irin ciwon sanyi ko mai daɗewa shi wannan cibiya tana da magani a cikin garin dosa mun buɗe muku sabon ofishi a nan kusa da gidan salma ɗan rani idan ka yi gaba a nan ofishin mu na doso yake insha Allah za a same mu a kowane lokaci ciwon koda ciwon sikila ciwon hawan jini da ciwon suka. Magungunan da ya shafi dukkan lalurorin mata kowane iri. Muna da tsari na ma'aurata ko kuma waɗanda suke fama da larura ta rashin haihuwa. Ana samun sauƙi cikin ikon Allah. Cibiyar Annur Islamic Center suna ba da magungunansu da izinin Ubangiji cikin ƙanƙanin lokaci. Annur Islamic Medicine bata fito ba sai da ta shirya tsaf domin fafatawa da cututtukan da suke damu. malami sabon ikon Allah mu ta kama da ayar Allah mu ta kama da roƙon Allah malami sabi'u mai rukiya assalamu alaikum sunana malam sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aiki na ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne Allah hore mun kuma da yarda Allah idan Allah ya jarrace mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya gane magana ta ƙare kamar zai yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya jarumce ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai ƙaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shi ne yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai bakere mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata ne mugun iska duk cikin shaidanu ya shi ne ke sa namiji asarar dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya sai asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da kai amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kai mawarkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko ai mawarki an yi mutuwa ko ai wani haɗari cikin kwana uku shi sirrin aikin shine nake ba mutane ko ni na ba da magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani na hadarin ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kawa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah da kai tsaye da yarda Allah duk larurar ka inda ta shaye ta baka iska ko ta sayi za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin da kake ganin ka an shi likita an yi matsala ba ga komai ba dai haka abin da ke damu ka to insha Allah idan ka ba da sunan ka da abin sadaka zan gama abin da ke damu ka in iska ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hannaye ji wani abu ya gwada shi da kashi zai ba kashe bayani insha Allah dan ara mana leta Ah! Ah! Sama samu alhaji bello nur wallahi ban sani ba wallahi ban sani ba black ne ya sani black ne ya hey ina zan samu shi black ɗin yana da gida a talawa yana can talawa eh, eh, eh, ka yi ƙoƙari ka kula min da kanka na rasa abubuwa da yawa a rayuwata na rasa mahaifinka ba na so in rasa ka babana idan na rasa ka ba zan iya rayuwa ba duk na ga kin kasa samu nutsuwa ki kwanta da hankalin ki kawai in zaki watance ki watance amma ki daina halin kura ya kike haka ne gaskiya ni yanzu bani da nutsuwar da zan ci abinci kin ga sandan nan an ce dan daba ne kar ya mun wani abu ko ya sa mun wani abu gaba ɗaya hankali na baya jiki na wallahi sanda ba dan daba bane yanda mutane suke tunani asalin sanda ma mutumin kirki ne mai taimakon jama'a wanda suke masa mummunan fahimta su ne suke masa kallon dan daba kin ga ki kwanta da hankalinki yanzu ma sandan zan kira kina nawa dan zaki ga yado nan zai zo Kwarai kuwa. Kira nashi yanzu zaki? Hello Sanda. ka zo mu tafi mana. Zo mu tafi. Ya, sai na yi fitsari a nan, fitsari a waje mugun daɗi. malam ka yi hakuri ni ban san komai ba ka sake ni in tafi ce ba abin da ya dana da ke idan kika sake min kuka kai mene wannan kamurici Okay. kika ƙara yin magana san me yasa ba zan gona ka ba saboda Allah ne kaɗai yake azaba da wuta gaskiya ai na zan samu alhaji bellan saboda kai ne mutum mafi kusanci da shi na ƙarshe yana shagamu shagamun ma yana wani tsibiri kuma yana tare da wasu miyagu wasu mutane miyagun gaske wanda tunkararsu ba ƙaramin haɗari ba ne domin za ka idan sa rayuwarka kowa ai ina yake komai ya tsarin da yaddar mai daga ce na ce waye wannan mai gida ne Hello Black, to saurara ka yanzu yanzu nan na samu labarin sanda ya hadu da Ustaz. Taya ta ya zai bar gari bayan ya haɗu da sanda malam umar sanda ɗan ammi ka san jarumtaka tana burge ni kuwa amma baka sani faɗan da yake gaban ka. wayo ragarin gobe irin wannan lokacin lalle sai na riske ka babu zaton ka babu tsammani ina mai fara jaddada maka idan wani abu ya faru da mahaifiyata sai na karar da zuri'arka idan babarka mahaifiyarka ba ta daina haihuwa ba za ta sake haifar wani na rantse sai na bazar da kai hmm. umar sanda kenan <laughs> jarumtarka tana burge ni to amma baka sani idan aka danganta faɗan da ke gabanka kamar faɗa da aljani ne shi ko faɗa da aljani jama'a sun ce ba riba wutar lantarki a karama ce amma idan aka haɗa ta ba daidai ba tana iya babba kana iya ka ɗauke na kamar haka thank you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana Adam Abdullahi Adam wanda aka fi sani da Dadi Hikima Abale ko sanda. kuma ɗaya daga cikin ma'aikacin kiwon lafiya na jihar Kano. Sunana Asama Usani. Sunana Fresdo. Awwal Isa Wai. Sunana Bala na Kalala. Sunana Aitila Suleiman Jibrin wanda kuka fi sani da ɗan mama. Balaraba yaron malami. Sunana Ibrahim Usha wanda kuka fi sani da Jagwa. Ina mutanen ja'yan, ina 'yan makera. ina 'yan salanta ina 'yan sabuwar madina limin kebi tudun wada birget 'yan tsire 'yan balangu. gama audu utai kwana jaba prp kwana hudu yaranya rijiyar zaki durai warure ke famfo ta kabuga duka wuya kura garin malam madobi munjibir ungoggo nasarawa tarauni tudun wada doguwa karaye kiru albasu ta kai sumaila garko duk wannan mutane da suke wa'annan yankuna da su fito mu tare mu ɗunguma mu ji mu dangwala wa malam sha'aban sharaɗa ko kuma in ce muku ɗan ƙaramin sauro. yan garejin kamu da ma ba kyale ku ba yan gidan da kalima ku gangaro. mu fito ƙwanmu da farkwatan mu. ku cika a gindin akwatunan ku daidai nan gurin a nan za ka sa yatsanka. wari kar ku sake a yi muku gado. sai dan karamin sauro a Kano. Matashi ne na matasa, ya kuma san irin matsalolin da suke damun matasa. Yana kuma so ya fitar daga ku daga cikin dukkan irin matsalar da kuke ciki domin sama muku ayyukan yi. Dillalin wada an ce shi ya san kuɗin jariri. Ranar Asabar, insha Allah in Allah ya kai mu ku fito kwanku da kwarkwata ku domin marawa mai girma sha'aban sharaɗa a ƙarƙashin jam'iyya ADP mai alamar littafi da hannu ɗan ƙaramin sauro. make uwar abubuwan da ya zo da su su suka sa na yadda zan tafi da shi misali a sama an san inda nake so a kano kuma ina adp kuma ina tare da wani rabu sha'aban ibrahim sharaɗa mun zo da yawa yau da gobe yanayi kusan dai don mun an ware ni na caki daga cikin ajandar sha'aban sharaɗa na farko akwai ilimi zai kula da ilimi na kowane fanni da kuma ilimin mata musamman yanzu kaga a jihar kano wasu wuraren da dama idan ka kalla kamar a ce primary school inda yara suke karatu wanda primary su ne farko inda mutum zai fara ma fahimtar me ya zo makaranta so ba kowace unguwa ba ce inda firamare unguwa ku guda biyar in ka kalla bifi fi guda biyu ba ne ko ɗaya suke da des wanda yara za su zauna wanda za su samu comfortability eh, don samun damar yin karatu so sai kaga a ƙasa yara suke yin karatu so kaga duk wannan wani abu ne da za a iya taimakawa a magance to zai kula da wannan bangaren na biyu mu matasa ne mun sha gwagwarmayar rayuwa to duk wannan wutar da muka karɓa a matsayin mu na matasa shi abin sharaɗi shi ma ya shashata su ya san wannan yanayin da ne na uku zai kula da harkar kiwon lafiya tali aminas amin registered qualified and certified nurse wanda na kammala a nan Halajam Nosi na Midwifery Kano State tun daga lokacin da muka kammala yan set ɗina set uku ma sama kafin zuwa na da 'yan ƙasanmu da suka kammala in ka haɗe su a cikin kaso 100 na waɗanda suka gama karatun kiwon lafiya a makarantar da na yi da madogu da sauran makarantun kiwon lafiya bai fi ka samu kaso talatin. ko arba'in su ne suke yin aiki ba su ma wasu zaka ga suna yin aiki ne a private hospital wasu kuma sun dan makale sun rabe a chemist wasu kuma suna zuwa asibiti kyauta suna yin aiki saboda kar skills ya kwace in aka yi duba da profession ɗinmu nurses ba abubuwa ba ne na yarwa so nurses wani, wani, wani profession ne da a duniya ko ina ka ce so ana daraja ka so kuma a ci nasu zo wajen set nawa duka a ƙasa ba yake yi so zai duba da wannan na hudu wanda yana da mahimmanci sosai daga cikin ajandarsa akwai batun local government zai ba local government damar cin gashin kansu ma'ana duk wani abu da ya to daga sama to kai tsaye ya tafi ga local government sai batun yan fansho da ikon Allah da girman Allah su ma suna cikin ajandarsa da wayannan da wasu sauran dalilai nake kira ga masoyan mu al'umma jihar Kano ranar da za a yi zaben gwamnoni da ku fito kwanku da barkata ko ma ka zabe su ina su ranar ka fito don ka zaɓi wani rabar sha'aban ibrahim sharaɗa a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar kano inda rabban ba wala inda sha'aban sharaɗa ba giwa ba kayanta a yi siyasa ba da gaba ba Allah ya ba mu ikon yin zaben nan lafiya kuma a kammala lafiya Allah ya kawo ci gaba zaman lafiya a jihar Kano da ma Najeriya baki daya